Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Litinin 26 ga watan Desambar na 2022. ta cikin shirin za cewa kungiyar mata matasa masu jagoranci na gudanar da wata tattaunawa na ta neman mafita dangane da zuwan mata a cibiyoyin kiwon lafiya 'yan jarida da wakilan kungiyar fararen hula na zandar difa da maradi na karbar wani horo da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh ke basu waɗanne irin ayyuka ne ake ɗauka tamkar na rashin kunya wato ga yara ƙanana kuma wani hukunci doka ta dawa masu aikata wannan laifi muna tare da ƙarin ko kuma da amsa a cikin rahoto musamman na wannan shiri. zamu fara labarin da wannan wato labari na hadari wani jirgi mai saukar ungulu na sojan niger ya yi hadari yau da safe da misalin karfe goma a daidai lokacin da yake kokarin sauka a hilin jiragen sama na yamai kamar yadda wata sanarwar ofishin ministan wato tsaron kasa ta bayyana mutane uku da ke cikin jirgin biyu 'yan niger da ɗaya ɗan ƙasar waje sun rasa rayukansu a sakamakon wannan haɗari in ji sanarwar tare da ƙara cewa an ƙaddamar da bincike domin gano musabbabin haɗarin yayin da aka shiga rana ta uku a kwambalar kokowa cin takobi ta ƙasa na wato karo na 43 kawo rabin inin yau daga cikin 'yan kokowa 24 da basu faɗi ba jiya 19 ne suka yi saura agar suna da ɗan kokowa ɗaya da bai faɗu ba difa biyu doso hudu maraɗi hudu yamai hudu tawa biyu tilibiri ɗaya da zandar ɗaya a nijar samun kaiwa ga cibiyoyin kiwon lafiya wani babban batu ne ga mata da 'yan mata waɗanda su ne kashi 50.14 cikin 100 na al'umma yanayin rayuwar al'umma bai dace da mataki ko dubarar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ba in ji hakan wato inda hakan ke takaita zuwan matan cikin cibiyoyin kiwon lafiya domin su sami kulawar da ta dace tsawon kwanaki uku ana gudanar da wata tattaunawa ƙarƙashin kulawar ƙungiyar mata matasa masu jagoranci domin samun mafita adama garba abdu mai kula da sadarwa a ƙungiyar ta yi wa samira rafi ƙarin bayani Vous le contexte fait kun san yanayin zamantakewa da al'adu yana sa wa'annan matan suna rayuwa cikin matsaloli kuma suna da buƙatar samun labaru da yake suna tsoron tace-tace sukan zama da cuta ganin zuwa likita a matsayinta na 'yar mata yana dasa tace-tace muna son kawo ƙarshen wannan ɓoyewar domin ba wa mata da 'yan mata damar zuwa likita zuwa neman labarun gaskiya tunda mun san yanzu yawancin labaru kan yanar gizo ba na gaskiya ba ne a kuma waye ma likitoci kanunsu tunda wani bi in kai matashi ne ka je likita da farko tambayar da likita za ta yi maka shine kina da aure kin zo magance infection ba a san ba ina kika same shi daga nan yana girka wani iyaka ga matashin da ya je Hukumomin kasar Saudiya sun bai wa ƙasar niger izinin kaiwar kusan maniyata dubu sha domin gabatar da ayyukan haji a shekarar 2023 mai shirin kamawa. Hukumar tsaron kuma tsara aikin hajji ta Nijar ko ce ta bayyana wannan sanarwa a ƙarshen mako. An soke matakin ƙayyade shekaru 65 haka kuma babu batun gwajin cutar corona don zuwa aikin hajjin. To sai dai kuma an tilasta yin allurar rigakafi da cutar corona ga maniyata. 'yan jarida da wakilan kungiyar fararen hula kimanin ashirin daga jihohin zandar difa da maraɗi ne suka kasance a zandar karshen mako domin halartar wani zaman taron wayar da kai don tattaunawa kan hanyar na'urar zamani ta kula da rigingimu wadda hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa CNDH ta bulo da ita. Wannan horo zai bada damar ƙarfafa tsarin ingantawa da kuma kare hakkin ɗan adam a ƙasar Nijar. In shi Rabiu Ba'are shugaban sashen kula da bincike da kuma tsare-tsare na hukumar ta CNDH a yi shida Ali Keita. manufar ta musamman shine wayar da kawo nan 'yan jarida da kungiyoyin fararen hula akan tafiyar aiki da shigar da korafi a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ta girka da zai bai wa 'yan ƙasa damar kai ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam cndh har zuwa yau karɓar korafin da ake yi a rubuta ne babu shi a tsarin na'urar zamani wanda idan aka samu wannan tsari na zamani mutumin da yake zandar ba wai sai ya taso ya zo nan ya mai ba kai tsaye yana iya turo tsaro takardar korafinsa ya gabatar a hukumar sayan da ash wanda nan ba dadewa ba za mu girka layin kira cewa da tsawon layi da zai bai wa 'yan ƙasa damar shigar da korafinsu a hukumar sayan da ash kuma buƙatar haske a kan hanyoyin da ake bi na bibiyar shigar da korafi da ya ajiye. A cikin watan Oktobar da ya gabata ne aka yi rajistar sunayen 'yan Nijar mazauna kasashen waje kan girgamin zaɓe na zamani a cikin kasashe da dama da suka hada da sai da guduma shugaban majalisar 'yan Nijar mazauna Amurkar, ya bayyana cewa wasu mutanen da ke zaune a kasashen waje 'yan Nijar ba su gane wannan shirin ba, kuma sun ɗauke shi tamkar siyasa ce kawai, alhali kuma yana tattare da amfani sosai. Yin rajistan zaɓe na al'umma a kan zaɓen 'yan majalisa 'yan Nijar da ke zaune a ƙasashen waje wanda suke da wakilcin 'yan majalisa biyar. Muna son jama'a su mayar da siyasa gefe ɗaya domin su yi rajista, domin yin zaɓe da kuma yin kididdigar jama'a 'yan Nijar mazauna ƙetare kuma su samu katin zaɓe wanda tamkar zaman katin shaidar ɗan ƙasa yake. Sai dai jama'ar mu ba su gane ba sun ɗauki abin da wata manufa. Ni kullum ina faɗin cewa yin rajistan zaɓe ya fi mutum bai yi ba. Mutane su gane 'yancin su ne yin zaɓe amma kafin su yi zaɓen sai mutum ya yi rajista sai dai jama'a ba su gane haka ba. jami'an ƙananan hukumomi ko kuma jami'an ƙananan ma'aikatu na ƙasa da ke kula da warware rigingimu sun kasance a doso ƙarshen mako inda suka tattauna kan tafkin mekuru takin haɗuwar shine ruwa don ci gaba da kuma rage talauci a yankin tafkin mekuru a nijar mai kula da projen mekuru ya bayyana cewa ilahirin albarkatun muhalli na fuskantar matsala dangane da sauyin yanayi da kuma ayyukan dan adam abdu sani ya yi wa ausi abdulrahman karin bayani albarkatun muhalli na ƙasa a 'yan shekarun nan yana fuskantar matsin numba tare da duka abin da ke akwai na ragewar albarkatun ko ya kasance albarkatun ruwa ko kuma wajen kiyo gaba ɗaya albarkatun muhalli sun fuskanci matsin lamba ko dai na yanayi ko kuma illar ɗan adam da yake wa muhalli sannan a ɓangaren albarkatun ruwa akwai makiyaya da manoma masu noman rani da masu haƙa ma'adinai ga sunan dai barkatai Sosai duka waɗannan mutane ne muka haɗa domin ƙarfafa musu sani akan abin da ya shafi dabarun rigakafi ga kula da ah, rigakafi. Masu noman garake na karamar hukumar basaga a gundumar birnin Kwanne sun sami tallafin kayayyaki 22 na famfo na ban ruwa masu amfani da hasken rana. Manoman sun bayyana cewa ta hakan za su bar amfani da man fetur domin kuma su inganta ribar da suke samu. wakilin manoman ya bayyana jin daɗinsa dangane da wannan tallafi a hirashi da asuman musa arzika lalle wanga tallahi da aka kawo mana muna so ne kwarai da gaske ana so sosai da sosai tunda kaga abu na wanda adda sauki babu ruwanka da sayan mai esansi da bakin mai baka sayan komi ina kakka kawai da hajara na haka aiki kwarai na maka so ne wannan sun kai jagoranci ka mana wanga aiki muna godiya gare su sosai da sosai sai aiki insha Allah ruwa kuma an samu ruwa kuma sosai da sosai kyadan manga da ka gani kaga yanzu gashi babu ruwanka da sayan mai kaga akwai sauki kuma na ko da an haka mana shine na dama wasu wurare babu ruwa kaga sai an ka zaka an ka mutsa ga an ka samu ruwa gare su wala ta ci a wallahi insha Allah mun gode Ƙasar Nijar ta kumshi albarkatu da dama a fannin kiwo, to sai dai kuma dabbobi na fuskantar cututtuka daban-daban lokaci zuwa lokaci, musamman a wannan yanayi na sanyi. Waɗannan cututtuka idan ba ɗauki matakai ba su iya wato za su iya wata da dabbobi in shi ruga altine amadu shugaban makiyaya na gundumar buboi a zantawar shi da na hadiza hassan wallahi mun samu matsalan dabbobi bana zuwa bara nan sanu na namu akwai kiwo cikin su siyon da ba saba sanin su ba yanzu sanu yana nan kana jin sanu yana dan zaya zaya kaɗan wallahi wani sanunsu suna iya su mutum kamar uku ko hudu haka ko biyar haka wasu suna kai ma goma abin da ya mutu cikin su ciwon nan yana kama kinna yana kama babban nage da fari fari na muna gan ciwon nan kaman ciwon sanyi ne to yanzu mu rasa gane wani iri ciwo ko ya ila yau yana nan cikin kasan ga ko ina nan kasar boboi kai akwai su shi ko likitan man shi ma abun ya gagare su sai karadu yana kama yana kase kafa sanu yana yi musu wani gashi sai ya yi a ce musu ya yi kiɓu mugun ciwo ne in ya kiɓu si kenan surulla kenan bai ya ci nan nan nono na nasu duk gudu ya bar su dole sai ka saida babu maganin da mu yi gargajiya mu yi komi da komi wasu suna iya su dafawa can ga daga sani sai su sa da kunu suna ba sa nuna sa kaɗan kaɗan in yana sa zayan nan yana daga a fagen siyasa a jiya aka tabbatar da shugaban riko na jam'iyyar pnds tarayya makwai gado a matsayin cikakken jam'iyyar na ƙasa an zaɓe shi ne na tsawon wa'adi shekaru hudu inda wakilai uku na jam'iyyar suka amince masa a sakamakon taron kwangaren jam'iyyar karo na takwas kuma ya maye gurbin shugaban ƙasa mai ci yanzu muhammad da bazum inda kuma ya zama shugaban jam'iyyar na uku bayan isuf muhammadu da kuma muhammad da bazum yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Ɗabi'u na rashin kunya ko rashin mutunci da ake aikatawa kan ƙananan yara suna da yawa kuma doka ta tanadi hukunci a kansu in ji shugabar kungiya mai zaman kanta Chronic Juridic. Waɗanda irin ɗabi'u ne da ake ɗauka tamkar wato na rashin kunya. Madam Goje ga zibo shugabar kungiyar na ɗauke da bayani. mi ake nufi da aikata ayyukan rashin kunya? Fadin da maza ke yi wa yara ƙanana shi ake kira aikin rashin kunya. wane ne ya zamanto mace ko namiji ya aikata wani shafe-shafe da ke nuna fyaɗe kan yara ƙanana yarinya ko yaro da bis kai shekaru 21 ba don laifin ya tabbata sai wanda aka yi wa ya kasance daidai mai jinshin abubuwan da aka yi ma'ana macen da ta yi wa namijin da bai kai shekaru 21 fyaɗe ba ba a kama ta da laifin aikin rashin kunya kan yaron da bai kai kai shekaru 21 ba, amma matan da ke wasu raye-raye da wasu abubuwa a wajejen biki aure da kiɗe-kiɗe kamar su keri da suke yin wasu abubuwa na batse wata rana ba zato za a iya kama su da laifin aikin rashin kunya kan yara masu jinshi ɗaya tunda in matan suna rawa suna shafe-shafen junansu suna batse tare da yara masu ƙasa da shekaru 21 ana iya kama su da laifi tunda ba a yarda ba a yi amfani da yara masu ƙasa da shekaru 21 cikin duk wani aikin rashin kunya da manya ke yi. Me ake iya riƙewa da aikata irin wannan laifi? Abu mai mahimmanci da za a iya riƙewa a nan shine a zancen gaskiya ba liwaɗi ba ne majalisar Nijar ta ƙudiri aniyar dannewa amma duk wani yin amfani da yaro daga babban mutum mai irin jinshi ɗaya da shi macen da za ta yi amfani da mace mai shekaru talatin majalisar Nijar ba ta kula da wannan amma macen da za ta yi amfani da yarinya mai shekaru goma goma sha takwas ko sha bakwai ana iya cewa karama ce nan ana iya kama ta da laifi ana danne aikin liwaɗi ne a lokacin da bangare guda karamin yaro ne to a jimilce abinda doka ta girka kan cin zarafin yara ƙanana ta hanyar jima'i kenan an yi la'akari a cikin yankunan da akwai tashe-tashen hankula ana samun musgunawa yin lalata da ƙananan yara mi dokan nijar ta yi tanadi a kai doka ba ta togiya kan kabila doka ba ta togiya kan jiha doka tana aiki ne a duk faɗin ƙasa ko ina ya zamanto a wajejen tashin hankali ne ko inda ba tashin hankali idan kuka yi wa yaro karami fyaɗe laifi ne kuma ana kama ku da laifin shafin layin doka guddan da ke danne fyaɗe ake amfani da shi kenan in majalisu za su girka doka ba su girka doka kan wani abu ko kuma kan wani bangare da zai iya tasowa suna lura ne da dukkan al'amuran al'umma dokar da za a iya amfani da ita a difa ita za a yi amfani da ita a tilabiri labiri. Marla masu hari an muka karshen shirin damu na wannan lokaci yanzu kuwa zan barku da Aminata Abubakar dauke da labari da harshen zabarmanci in ta gama kuma za ku saurari wato muhawarar studio Kalangu tare da Nafisa Adamu wanda zai tattauna akan wato shashawa wadda ita ce gimshikin wato lahiyar al'umma ai saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.